Salamu alaikum. Salamu. Ya alhaji. Sannun kuɗi. Ya gida. La fiya da wallahi. Ma ma ma da la wallahi. Masha Allah. Ah, alhaji. Eh. Ai mu ne wanda muka zo da mahaukaci ya yi daidai muka damfare ka mota. Barai. yanzu dama da ku kuka zo da da da wannan ma ma mahaukacin ko to alhamdulillah addu'a ta ta aiki ah, a alhaji alhaji alhaji ya muka kawo kanmu kawo ka saurara ka kwantar da hankalinka kuɗinka yana hannunka amininka alhaji garba shi ya turo mu muka damfare ka mota amma don allah don annabi muna roƙonka arziki alhaji mm. muna kuma roƙonka alfarma da ka rufa mana asiri kada ka gaya mu alhaji garba mu muka zo muka faɗi abinda muke so da kai ranka ya daɗe eh. idan ya musa eh. to sai ka nemi sai ka nemi mu kuna so ku ce mun alhaji garba da shi shi shi shi ma ya da shi aka hada baki kenan a tutuce ni kwarai kuwa yana matsayin amini amini na eh wato ya cuce ce kenan ya tutuce ce kenan ko kwarai kwarai kwarai amma mu abin da muke so da kai alhaji duk taimakon da kake nema za mu yi maka to yanzu kuma kuka sa sa sake dawo wake kenan yanzu bare kuwa to yanzu yaya ke kenan kuke so in ga gane ku da da daga baya kuma a a eh. hayin dan dolo hayin hayin dan dolo muke to shi shi kenan na na gode Allah ya ya saka ta alheri sauran ran ba ba ba bayani kuma za za za ku ji komai to to mun gode sai shike kenan alhaji a huta lafiya yanzu alhaji garba da da shi za a cuce ni lalle duniya ba ba ba ba gaskiya wallahi ah ka san san Allah yau sai sai ka biya ni ta wallahi wallahi Allah da kai zan hada baki ki a tuje ni to wallahi zan ga me me me raba da kai ni ma kaina abin na ba kaina mamaki amma a yi haƙuri abin da ya wuce ya wuce kai babba ne wai waiwai in yi haƙuri ƙuriye hamadalla eh. kai babba ne kai haƙuri zancen in yi haƙuri bai ta taso ba eh kawai duki da aka ka cuci joni kawai sai ka biya ni kai ne za ka biya ka biya kai to dukiya dai taka ce ni ma kuma naka ne ko ba ka bane ranka shi daɗi gaba ɗaya duk wata rawa da nake da bindin bindin da nake yi ai cikin dukiyar taka nake to kuma don wannan ya faru eh ai kai jirgi ne Allah shi taya in ka san kana kakaru ruwa ruwa ruwa da da da da ni me zai hana kai me zai hana ka ma gujewa ma wanda zai cuce ni amma wai da kai za a hada baki ki ki ki a cucu cucu cuce ni haka ji ranka dade zancen gaskiya gundarin baki ba 'yan kame kame ni yanzu ɗaka da waje ɗaka da waje ba na da abin da ya wuce kuɗin nan na jiki na naira dubu goma su ma la'adan motar nan ce wannan jib ɗin nan da aka sayar la'ada ce zan iya ɗauka cika ba ɗaya ne in baka duk da ake ina da buƙatar ce faran yau ko da dubu biyu sai ka bani a ciki in ci yanzu a cuce ni kusan miliyan ɗaya da ɗari biyar sannan ka ce za ka kawo min dubu go go go go goma eh haka ake ke yi bari gaya ma kawai a takai takai kai kai kai ce eh hukuma ma ma ma hukuma yan san san san san da eh zan gaya gaya wa kawai hukuma alhaji dan gausin sun kai hakuri haba alhaji alhaji idan duk fa abin fa same ni idan ma ka kira su kai fa za ka beli mtttttt ne A kan titi muke ku kirawo mun yan yan yan iska ina inda nake yan yan yan da mota <laughs> yanzu na idan ma ka sa safi kai za ka yobe iyali na kuma ni na ba maka ni ba tun yanzu na bar wasiya iyali na suna hannunka kuma wancan ma ma hau hau hau haukacin da ka kawo mun yawa ce ni sai ka kawo shi to ka ji abin kamawa idan yan sanda su zo da ni sai mu tafi neman shi to ba da kai sai ya zo ba saboda ka in akan ne nemo shi sai a haɗa ku biyu ya yi daidai kenan. Wata jina ba wasiya, iyali ya suna hannunka. Abinci na har ku fito, wata jina hannunka. In dai haka ne. Wallahi kwan kwan kwan kwan kwandala. Ba zan ba wa iyalinka babba ba. abin da ka tuce ni ka ba ba su mana a nan sun ta aiki kanka kuma kuma ne na sun ta aiki akan wannan ya kusa wallahi duk yanda zan lalashe shi ya gaya min mun gaskiya yaki ka da kika faɗi gaskiya ko to idan muka tafi da kai police station sai mun buga ka da ƙasa tukunna sannan mu jiƙa ka da ruwan sanyi mu ɗauki tiyagas mu gurnuka maka su ma don uku zuwa hudu don kayi karamin aiki ne wannan alhaji ba zai faɗi gaskiya a to duk da kake tunanin lallami ne wa ba wanda amma ya ki gaya min gaskiya ba matsala idan ya ki faɗin gaskiya a nan mu akwai yadda za mu da shi yanzu za mu wuce da shi ofis duk abin da ya kama za a yi shi ma ma da tashi mu tashi tashi takaddun da kuma inda ka sai filin a fili ba akwai shi akwai shi alhaji ai ka san mana wasa da kuɗi to ba kai ne aka ce dama kai ne shugaban nasu ba dubu ɗari hudu da hamsin aka bani a ciki ko nawa ne aka ba idan muka je can domin abokan cin mushen naka suna hannu suna hannu sai ka yi bayani sani ba mu ce ai mu je mu je mu je magana a kulle ha hada alhaji alhaji ka kaka gani kana gani tafiya fa za a yi alhaji alhaji alhaji alhaji ko da ban dawo ta nan ba alhaji iyali na suna kanka kamar yadda ba za a tafi da ni alhaji za a tafi da ni mu je mu je mu je mu to mu je fa dan Allah alhaji ka aika dan mu je mu je mu je ya ci uban bansa ce mu je mu je mu je mu je alhaji